والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الجمعة بيو كوتن ترى وترمضان رمضان hijira 1439 da ta yi daidai da goma sha takwas ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya tara mu a wannan bigire mai albarka domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a darasinmu da ya gabata ina ji mun tsaya ne ƙarshen wato aya ta kusan ɗari ina ji mun tsaya ƙarshen aya ta kusan ɗari da nawa ne ɗari da arba'in da ɗaya ina jin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 142 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara sura ta biyu shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblati an qiblatihim allati kanu alaiha qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ya ce sai ya kulu sufaha minan nasi Allah ya ce da sannu jahilai cikin mutane za su dinga faɗin cewa ma wallahu wani abu ne ya juyar da su mana ya juyar da masu imani an qiblatihim allati Kano alaiha gabarin alƙiblarsu da suka kasance a kanta ma'ana wani abu ne ya kautar da su ga barin fuskantar su wanda suka kasance a kai sai Allah ya ce kul ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib gabashi da yammaci baki ɗaya na Allah ne ya hadi man ya sha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madadici lafazin sa yaqulu sufaha minan nas da sanu jahilai daga cikin mutane za su dinga faɗin cewa wani abu ne ya kautar da masu imani gabarin alƙiblar da suka kasance a kai lafazin asufaha jam'i ne na safi jam'i ne na asafi'u asafi kuma ana nufin wanda yake wawa ma'ana wanda ke tattare da wato rashin hankali baya iya tasarrufi cikin al'amuransa ma'ana baya iya tsayawa ya kyakkyawan tasarrufi cikin al'amura Malamin tafsiri sun ƙari juna sani dangane da suwa ake nufi da asufa ha'u a wannan aya wasu malamai suka ce asufa ha'u a nan ana nufin yahudawa da sauran munafukai waɗanda suka ce yahudawa ake nufi da sauran munafukai an samu ruwaya daga mujahid ibn jabar da abdullahi ibn abbas kai har ma ruwaya daga bara'u ibn azib ma'ana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da imamul bukhari ya rawaito cewa as-sufaha'u jahilai wawaye ana nufin yahudawa a nan A kan haka kenan da sanu yahudawa da sauran munafukai da ke madina za su dinga cewa wani abu ne ya kautar da masu imani ga barin alƙiblar da suka kasance a kai ma'ana wani abu ne ya kautar da su ga barin alƙiblar da suka kasance a kai ya zo cikin hadisin bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi bara'u yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma qadima al-madinata nazala nazala ala ajdadihi aw akhwalihi min al-ansar yace annabi sallallahu alaihi wasallama farkon hijirarsa zuwa madina ya sauka ne a gurin kakanninsa ko kawunnansa su ne kawunnan kakansa abdulmuttalib mun sha yin bayani a nan kawunnan kakansa abdulmuttalib su ne banun najja ya sauka gurinsu wa annahu salla qibla baitul maqdis 16 aw 17 shahra yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a madina farkon hijira yana fuskantar baitul maqdisi watanni goma sha shida ko kuma watanni goma sha bakwai wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibal albayt yace kuma yana son a ce inda yake fuskanta da ibadarsa shine bangaren ɗakin Ka'aba ya zamo ɗakin Ka'aba yake fuskanta wa annahu salla salatal asri wa ma'ahu qaumun yace wata rana manzon Allah ya sallar asar tare da wasu mutane an umarce shi ya juya zuwa ga alqibla fa kharaja rajulun mimman sallama ma'ahu wani mutum daga cikin waɗanda suka yi wannan sallah tare da annabi ya fito fa marra ala ahli almasjid wa hum ruku ya biyo gurin wasu bayin Allah suna masallaci su suna sallah suna kallon baitul maqdis labari bai zo musu ba suna ruku'u faƙala sai ce ashhadu na shaida na tabbatar da cewa laqad sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibla makka tabbas nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu mun fuskanci ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba fadaru kama hum qibla albayt gaba ɗaya sai suka juya su waɗannan mutane kamar yadda suke limamin su ya juya suka fuskanci ɗakin ka'aba wa kana yu'jibuhu an yuhawwala qibala al-bayt manzala kuma yana matukar kaunar yaga Allah ya juyar da shi zuwa ga kallon ɗakin ka'aba wa kana al-yahudu qad a'jabahum hadha an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qibla bayt al-maqdis wa ahli al-kitab yace su yahudawa abin yana burge su saboda ga annabi yana kallon wato ɗakin baitul maqdis yana sallah sai suke ganin yana kallon alƙiblarsu falamma walla wajhahu yayin da Manzala ya juyar da fuskarsa qibala albayti ya fuskanci Ka'aba ankaru dalika sai suka yi inkarin haka shine sai Allah ce sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha akan wannan ma'ana sai ya zamo kenan da sanu wawaye jahilai cikin yahudawa za su dinga faɗin cewa wani abu ne ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran masu imani gabarin alƙiblar da suka kasance a kanta wannan alƙibla da suka kasance a kanta ita ce baitul maqdis ma'ana wani abu ne ya janyo suka juya gabarin wato baitul maqdis akan haka ne sai wasu malamai ke cewa lafazin sayaqulu sufaha siga ce ta mubari ina fata an gane amma sai suke cewa kulu zai iya zama bi ma'ana kala kamar yadda imamul bai yake faɗa mana cewa wannan siga ta mubari ce amma ma ake nufi me yasa saboda ai tana an juyar da alƙiblar sa'an nan kuma suka dinga yin magana kenan Allah yana ba da labari ne na abin da suke faɗa ma'ana sai ya kulu su faha'u da sanu waɗanda suke jahilai cikin yahuda za su faɗi wannan magana ma'ana ana nufin sun faɗa ma'ana yahudawa waɗanda suke ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba su imani da Allah ba suna cewa kaga ya zama mazi ke suka ce saboda abin ya riga ya faru sai bayan ya faru suka yi waɗannan maganganu kuma Allah ya saukar da ayar kaga akan haka kenan da sannu za su faɗa da ma'ana sun faɗa ina fata an gani wasu cikin malamai suka ce a'a waɗanda ake nufi da sufa ha'uwa nan ana nufin kafiran ƙurashawa suka ce kafiran ƙurashawa ake nufi shi sama har al'imam ibn ashur yake cewa a nan abinda ake nufi ana nufin kafiran ƙurashawa shi sa yake cewa waliya annal ayat ya ce akwai alaƙa tsakanin wannan ayat. da ayoyin da suka gabata na kisan annabi ibrahim da gina ɗakin ka'aba sai ce wa hiya annal ayat annal ayat allati qablaha yace ayoyin da suka zo kamun wannan ayat takarrara fiha at-tanwi'u bi ibrahim wa millata yace zamu ga a ciki an yi magana akan annabi ibrahim wa millatihi da kuma addininsa da aqidarsa wal ka'bati da kuma magana akan ka'aba wa anna man yarghabu anha qad safiha nafsu kuma ayoyin baya sun bayyana cewa duk wanda ya kau da kai ya nuna rashin kwaɗayi ga wannan aƙida ta annabi ibrahimu to yana cikin mutane marasa hankali fakanat masaran li an ya kulal mushriku to wannan abin na cewa duk wanda baya kan aƙida ta annabi ibrahimu to wannan ba kaman wanda yake ba mai hankali ba ne sai ce wannan shi ya tayar da wato mushirikai ya tada musu kaimi sai suka dinga cewa ma walla muhammadan wa atba'ahu an qiblatihim allati kanu alaiha bi makka sai suka dinga cewa to wai wani abu ne ya kauda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran mummunai da suka yi hijira suka canja alkiblar da suke kallo a makka ina fata an gane bambancin wannan tafsirin da na baya sai suke cewa me yasa suka kauce gabarin alkiblar da suke kallo a makka ma annahu yaqulu innahu ala millati ibrahim tare da cewa kuma yana ce mana shi yana kan aqida ta annabi ibrahim to ya aka kuma da ya hijira ya canja alkibla ta annabi ibrahim ina fata an gane wa ya aba an ittiba'il yahudiyyati wan nasraniyya kuma ya ki yadda ya bi yahudanci ko nasara fa kaifa taraka qiblata ibrahim wastaqbala al maqdis to ya aka yi bar alqibla annabi ibrahim kuma ya aka yi kuma yana kallon wancan alqibla ina fata an gane to wannan shine ra'ayin masu cewa ana nufin mushrikai ne su ne waɗannan jahilai da suke cewa wani abu ne ya kautar da annabi sallallahu alaihi sallama da masu imani gabarin alƙiblar da suka kasance a kanta a nan muna da magana biyu ke magana ta farko idan muka ɗauka udawa da munafukan madina sai zama ma'anar ayar da sanu wawaye ko jahilai ma'ana jahilai daga cikin yahudawa da sauran munafukai suna faɗin cewa wani abu ne ya kautar da annabi sallallahu alaihi wasallama da masu imani gabarin alƙiblar da suka kasance a kanta ita ce baitul maqdis ya aka suka daina kallon baitul maqdis suka juya suna kallon ka'aba wannan kuma zai zama bayan an juyar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga wannan baitul maqdis zuwa ina zuwa ka'aba kamar da makaranta hadisin barau ɗan azib wannan shine dalilin da yasa Imam Al-Qurtubi yace sayaqulu mudari ne amma madi ake ne domin sai bayan an juyar da annabin sa'annan suka faɗi wannan magana din ma'ana kenan ba wai kamun a juyar da shi suka faɗi maganar ba kenan ya zamo za su dinga cewa ko suna faɗin cewa ma wani abu ne ya janyo masu imani suka kauce gabarin wannan alkibla ina fata an gane wannan fuska a waccan ma'ana kuma ta biyu sai ya zamo ma'anar yana nan a muzari'insa ma'ana ya sanu jahilai cikin mushirikai na ƙuraishawa za su dinga faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da masu imani sai su dinga cewa wai me ya kautar da su gabarin alƙiblar da suka kasance a kanta da a maka suna kallon ka'aba mai ya sanya yanzu suka koma suna kallon baitul maqdis ina fata an gane kaga anan waɗannan suna kalubalantar sa waɗannan su ma suna kalubalantar sa ina fata an gane wannan ne sanya al-hafiz ibn al-hajar cikin fathul bari yake cewa abinda ake nufi kawai da as-sufaha sai ya ce duka su uku sai ya ce su ne ahlun nifaqi wal yahud sannan sai ya ce wal kufar yace ana nufin kafirai da kuma waɗanda suke munafukai da ma yahudawa din sai ce ammal kuffar yace su kafirai faqalu abinda suke cewa raja'a muhammadun ila qiblatina bana bayan ya juya ya dawo yana kallon alƙibla kuma sai suke cewa ya juya zuwa ga alƙiblan mu wa ju'u ila dinina to tunda ma yanzu kuma da ya juya ya kalli wancan alƙiblan sannan ya juyo da alƙiblan mu 快挤的呢？ saboda haka sai mushrikai suke cewa to tunda ma ya bar waccan alƙibla ya dawo tamu to da sannu ma zai dawo addinin mu munafikai kuma suke cewa idan a da farko can da yake kallon ka'aba idan da akan gaskiya yake to me yasa yanzu ya dawo kuma yake kallon baitul maqdis ma'ana bayan hijira kenan kenan yana nuna kenan daɗin ne ba akan gaskiya ba in kuma yanzu da ya dawo kan yake kallon baitul maqdisi shine akan gaskiya to da kenan da yake kallon ka'aba ba akan gaskiya ba kenan mana sai suke ganin wannan wani irin addini ne za a juyar da su yau daga guri kaza gobe kuma a tura su guri kaza su kuma yahuda sai suke cewa ya saba ma alƙiblar annabawa baki ɗaya da annabi ne na gaskiya da bai saba musu ba mana da ya juya din nan zuwa ka'aba kenan ya za a yi saba ma alƙiblar annaba ta baitul maqdis ya koma yana kallon ka'aba da addini ne na gaskiya da bai saba ba kaga kenan gaba ɗaya waɗannan za su iya ɗaukan cewa duk suna cikin waɗanda suka yi waɗannan maganganun da su yahudawa da suke ganin dan me yasa zai bar kallon baitul maqdis ya koma yana kallon ka'aba da su ma mushirikai da suke kallon da me yasa bayan hijira ya daina kallon ka'aba ya koma yana kallon baitul maqdis sannan kuma daga baya ya juyo ya koma yana kallon ka'aba da su kuma munafukai da suke ganin ai rashin daidai ne ko rashin tsayawa ne akan gaskiya da za a ce yau a yi kaza gobe kuma a ce a yi kaza ina fata an gane waɗannan mana duk wannan yana cikin dalilan da ya sanya Allah gaba ɗaya sai tattara su yace da sanu wawaye jahilai za su dinga faɗin cewa wai wani abu ne ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mummunai masu imani gabarin su da suka kasance wato suna kanta mana mai ya janyo to sai malamai suke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake makka shin ina yake fuskanta shin ka'aba yake fuskanta ko ko daga can ma baitul maqdis yake fuskanta wasu malamai suka ce sanda yake makka ka'aba yake fuskanta yayin da ya hijira zuwa madina sai kuma ya juya yana kallon baitul Maqdis, tsawon watanni goma sha shida zuwa sha bakwai sannan kuma daga baya allah ya umarce shi ya dawo ya kalli ka'aba masu magana ta biyu wanda abdullahi dan abbas yana cikin masu wannan magana din suka ce lokacin da yake makka yana kallon ka'aba amma ta ɓangaren da kuma yana kallon baitul maqdis an gane me nake nufi har alhafiz ibnu kasir ya akaito magana da take cewa take tabbatar da haka yace umirar rasul bi istiqbali sakhara min baitul maqdis an umarci manzo Allah ya fuskanci wani dutse dake baitul maqdis wa kana bi makka yusalli bayna rukunai sai zama a makka yana sallah ne tsakanin wato waɗannan bangarori guda biyu na ka'aba fatakunu baina yadayhi al-ka'aba sai zama gabansa ga ka'aba amma kuma setin da yake seti ne zuwa ga baitul maqdis ina fata an gane fatakuna bayna yadayhi alka'aba wa huwa Sakara sakhara baitul maqdis sai zamo ga ka'aba gabansa amma yana bangaren da kuma daga nan bangaren sai ne zuwa ga wannan dutse da ce baitul maqdis ina fata an gani falamma hajara suka ce yayin da ya hijira ila madina zuwa madina ta'azzara al-jam'u bainahuma sai zama ba zai iya haɗa su guri guda ba ya kalle su ba فأمره الله باستقبال بيت المقدس sai Allah ya umarce shi ya fuskanci ko ya kalli baitul maqdis saboda haka sai ya kalli baitul maqdis tsawon waɗannan watanni sha shida sa'an nan kuma aka umarce shi ya dawo ka'aba wannan abin da ya faru su suna ganin shine ya janyo duk wannan cece kuce din su mushrikai suna ganin ya daina kallon alƙiblar su ya koma yana kallon wata alƙibla bayan ya ce yana kan aƙidar annabi ibrahim to ya yi kuma ya bar alkibla annabi ibrahim ya ce shi ba ba yahude bane ba nasare bane ya aka yake kallon wato alkiblar yahudawa su kuma yahudawa da yana kallon alkiblar su sai suke cewa ya saba ma addinin mu amma gashi yana kallon alkiblar mu da ya juya kuma ya koma yana kallon baitul maqdisi sai suka ce ya saba ma alkiblar annabawa baki daya ya koma yana kallon wata alkibla daban da a ce annabi ne na gaskiya ba zai saba waɗancan alƙiblar ba duk da cewa da a wasu ta cewa ya saba ma alƙiblar annabawa ba haka take ba dan al'allama ibn qayyim yana cewa fuskantar baitul maqdis ba umarni ne da Allah ya bawa yahudawa su ba a'a su ne kawai suka kirkire wannan ibn ashur ya ce a'a lokacin annabi sulaiman alaihi salam yayin da ya gina wannan daki shine ya ba da umarni su fuskanci wannan ɗaki kaga kenan aslan ba umarni aka ba su na su fuskanci baitul maqdis ba ina fata an gane to duka waɗannan surutan da suke yi baki ɗaya me yasa yayi kaza me yasa yayi kaza da a ce kaza ne da kaza ya kamata yayi sai Allah madaukakin sarki ya ce qul da su lillahi al-mashriq wal maghrib da su gabaci da yammacin baki ɗaya ma na Allah to tun da gabashi da yammaci na Allah ne kenan Allah yana iya yana da dama ya ce yau ku kalli gabas ko ba gaba ne za mu juya mu kalla ko ba za mu juya mu kalla ba za mu juya mu kalla saboda bayi ne mu na Allah sai yadda ya ce da mu muna kallon gabas yana iya cewa yana da dama ya ce gobe mu juya mu kalla arewa ko ba gaba ne domin shi ya halice mu ma'anar ubudiyya bauta shine biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye ba tare da cene na ce ba kaga ashe kenan washe gari sai mu juya zai iya cewa kuma washe gari ku kalli arewa ku kalli kudu kuma dole mu juya mu kalli kudu in dai biyayyar muke wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai Allah ya tattara duka waɗannan masu maganganun sai ya ce kul faɗa musu jawabi amsar duk wannan cece kucin da suke yi ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib gabashi da yammacin baki ɗaya na Allah sai aka zo da Lilla jarin wa majrur khabar ne sai aka zo da kuma almashiku shine mubtada'un ne mu'akhkhar sai aka kai shi gaba madadin a ce almashiku wal maghribu Lilla gabashi mahudar rana kenan da mafadar rana duk mallakar Allah ne a'a sai aka ce ƙul da su lillahil mashriq wal maghrib kuma ka'ida duk sanda ka gabatar da jarin wa majrur akan mubtada ma'ana labarin mubtada ya rigaye ita mubtada din Yofedul hasr yana fa'idantar da takaitawa kenan gabashi da yammaci mallakar Allah ne shi kadai ba mallakar wani ba to tunda ku mallakarsa ce shi kadai yana da dama ya ce a kalli duk inda aka gada ba kuma wannan yana nuna wai kudu da arewa ba sa ciki ba a'a an yi ishara ne zuwa ga mahudar rana da mafadar rana kenan mahudar ranar mallakar Allah ce shi kadai babu wani da yake da tarayya a kai haka nan mafadar ranar ma mallakar Allah ce shi kadai mallakar Allah ne shi kadai baya tarayya da wani to in ya zama ku duka waɗannan ɓangarori mallaki ne na Allah ashe Allah yana da dama kenan ya ce a kalli duk inda ya ga dama akan aka canja alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba ba wani abu bane kenan umarnin Allah akan haka nan canja alƙibla bayan an yi hijira daga kallon ka'aba zuwa kallon baitul maqdis shi ma ba wani abu bane kenan umarni na Allah akan ina fata an gane sai ce ce da su gabashi da yammaci baki daya mallakar Allah ne subhanahu ta'ala. يهدي من yasha'u ila صراط مستقيم shi ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu shi ya shiryar da waɗannan masu imani da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama gabarin kallon baitul maqdisi zuwa komawa ga wato kallon ka'aba wannan aya tana nuna mana cewa ilimin Allah madaukakin sarki ya kunshi abin ya kasance da abinda zai kasance Allah ya san komai da abin da ya kasance da abin da zai kasance har zuwa ranar sakamako kuma Allah ya riga ya kaddara dukkanin wani al'amari da zai kasance inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar mana al'amarinmu abu ne guda kawai muka ce kun al'amarin sai ya kasance kamar kiftawar ido Sa'an wannan aya tana karantar da mu cewa duk mutumin da ke jayayya da hukuncin da Allah ya yi to wawa ne na fata an gane kenan idan Allah ya yanke hukunci sai ka zo kake jayayya da hukuncin Allah wani ya tabbatar da wautarka da jahilcinka me yasa saboda Allah ya ce sai yaqulu sufaha da sanu jahilai wawaye kaga za su dinga faɗa suna maganganu akan wani hukunci da Allah ya yanke kenan ce ne na ce ko jayayya akan hukuncin da Allah ya yanke alama ce ta wauta alama ce ta jahilci Allah ke yashe mu sannan aya tana karantar da mu cewa ya alatta a rataya wato illa ta shar'anta wani abu da wani hukunci na rububiyya ina fata an gani da Allah ya ce a canja alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa ka'aba sai mushrikai sai mai yahudawa da munafukai sai suke cewa me dan me yasa za a juya a kalli wannan gurin ya za a yi a fasa kallon inda ake kallo da da Allah ya tashi bayyana illar da ta sa ya ce ai haka sai ya amfani da abin da ya shafi rububiyya sai ya ce to ai mallakar ma'udar ranar da mafaɗarta baki ɗaya na Allah ne ka ku shi ke da dama ya abin da ya ga dama akan haka ke an rufe bakin duk wani mai surutu nawa ne aini na ce kuma a kalla ba shi kenan ba an gane wannan saboda haka anan Allah ya kawo wannan rububiya. mai rububiya cewa Allah shine ma'alicin ma'udar ranar da mafaɗarta shi yake tsara da al'amuran da zai kasance saboda haka kuma mallakinsa ne ashe yana da dama ya ba da umarni kenan a san da ya ga dama ina fata an gani. wannan ya nuna mana kenan wato Allah yana da dama ya yi abu kuma a san da ya ga dama kuma yana da dama ya kafa hujja ya ce ni ne kaza shi yasa na ce kaza akan haka kenan bai dace ba mutum ya ce zai jayayya da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanki na'am وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله مدوك جنسر كيتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا هكذا muka sanya ku al'umma wadda take mafi alkhairi cikin al'ummati lafazin wa kadhalika wasu malamai suka ce kafin dinnan suna ne bi ma'ana mislu ma'ana kamar yadda muka sanya muku wannan alƙibla muka ɗauke ku daga wannan alƙibla muka ce ku koma kallon wato kallon ka'aba daga kallon baitul maqdisi kamar yadda muka yi muku wannan haka nan ne kuma muka mai da ku al'umma wadda take mafi alkhairi cikin al'ummata kenan wa kadhalika ai kamar yadda muka sanya muku alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba muka canja muku alƙiblar haka nan ne kuma muka sanya ku kuka zamo al'umma wadda take mafi alkhairi cikin al'ummatai kuma wannan zai iya ɗaukan cewa kamar yadda muka sanya muku ka'aba ta zamo mafi alkhairin ɗaki a ban ƙasa haka nan ne kuma muka sanya ku kuka zamo kuma al'umma mafi alkhairi a ban ƙasa lafazin wasatan ana nufin ma'ana khayyiran al'umma wadda take mafi alkhairi cikin al'ummatai wasu ka ce a adlan tsaka-tsaki ma'ana adalar al'umma mafi alkhairin al'umma haka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take wannan aya waccan aya ce cikin suratul ali imran da ta fassara ta kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka taba fitar da ita cikin mutane saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ina fata an gani saboda haka wannan aya ta tabbatar da cewa al'ummar manzo Allah tana cikin mafi alkhairin al'ummatai lafazin mafi alkhairin al'ummatai imamu at-tabari yake cewa ni ina ganin Allah ya siffanta wannan al'umma ta manzan Allah ne da cewa wasatan sai ce saboda ita al'umma ce wadda take tsaka-tsaki cikin al'ummatai ya ce saboda tsakiya take ta ce ba ya ce ba sa tare da wannan al'umma ta manzala ba ta tare da nasara da shishigin nasara haka nan ba ta tare da yahudawa da wuce gona da irin yahudawa kowa ya san nasara sun yi shishigi suka ce me almasihu isa ibn maryam suka ce dan allah ne ko suka ce allah ne ko suka ce ɗayan alloli uku ne sun kuma yahudawa sai suka wuce gona da iri sai suka jefi annabi isa alaihi salam da munanan maganganu su kuma suka fifita kansu sai imamu kabari ya ce to ita kuma al'umma mazala sai ta zama a tsakiya ba ta tare da masu sakaci ba ta tare da masu shishiki sai ta zamo mai sai ta zamo tsaka-tsaki ba ta yi shishigi wurin annabi isa ba sai ta ce mai bawan allah ne manzan allah ne haka nan ba ta wuce gona da iri ba kamar da yahuda suke suke jifansa da munanan kalmomi ba a nan ma suka ce a'a bawa ne cikin bayin Allah ina fata an gani kaga kuwa za ta zama ita ce mafi alkhairin al'umma kenan a cikin waɗannan al'ummatan baki ina fata an gani mai ya sanya Allah ya mai da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zama mafi alkhairin al'umma sai ce litakunu shuhada a alan nas don ku zamo masu shaida ga mutane waya kunan rasulu alaikum shahida kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya zamo mai shaida ne gare ku mana ku don ku zamo masu shaida ga mutane shi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya zamo wato mai ba da shaida a kanku shin wannan shaida za a ba da shaidar ne a duniya ko ko wannan al'umma za ta ba da shaida ne a lahira wasu malamai suka ce wannan al'umma Allah ya sanya ta ta zamo mafi alkhairin al'umma ne don ta zamo mai ba da shaida akan al'ummatai a gidan lahira suka ce saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahid yaya al'amarin waɗannan zai kasance yayin da muka zo wa kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta kuma al'umma manzala suna cikin waɗanda za su ba da shaida a kan sauran al'ummatai saboda hadisin bukhari da ya ƙara tabbatar da haka za a zo da annabi nuhu alaihi salam ranar alkiyama sai allah ya ce da shi shin ka isar da abin da na aiko maka sai annabi nuhu ya ce tabbas ya Allah subhanahu ta'ala na isar da wannan sako sai Allah ya tambayi mutanen sai ce shin ya isar muku da sako sai su ce a a mu babu wani mai gargadi da ya zo mana ba mu ga kowa ya zo mana ba sai Allah ya ce da annabi nuhu alaihi salam to wane ne shaida ka cewa ka isan musu da sako sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatuhu ma'ana al'umman manzala da shi kansa manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ce wannan shine faɗin Allah da ke cewa wa kadhalika ja'alna ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kaga wannan shaida za ta kasance kenan wannan al'umma ta manzala za su zama masu shaida ne akan manzannin Allah cewa sun isar da sako ranar lahira ina fata an gane wasu malaman suka ce a ah, wannan al'umma za ta zama mai shaida ne tun daga duniya har lahira kuma wasu dalilai na nuna haka lahira dai ga dalili mun gani za mu ba da shaida akan sauran al'ummatai cewa manzanninsu sun isa musu da sako haka nan a nan duniya wannan al'umma ta kan zamo mai ba da shaida akan mutane gurin Allah subhanahu wa ta'ala wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo jana'iza bayan an yi sallah sai mutane suka dinga faɗin alkhairin wannan gawa aka ɗauko ta ana wucewa da ita sai mutane suke faɗin alkhairan da ke tattare da wannan mamaci mutumin kirki ne suna faɗin irin halayyarsa ta gari sai mazala ya ce wajabat ta wajaba sai kuma aka zo aka wuce da wata jana'iza ta wani kuma wanda yake sai a hankali mutane suka dinga faɗin irin munanan alayyarsa nan ma manzala ya ce wajaban da aka tambaye sai ya ce wancan da kuka faɗi alkhairi a kansa aljanna ta wajaba kansa wannan kuma da kuka faɗi sharri kansa wuta ta wajaba kansa sai ce antum shuhada'ullahi fil ard ku ne masu ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala a bankasa hmm. kaga wannan ya nuna shaidar da al'umma za ta bayar akan mutane a a ban ƙasa shaida ba ta tsakani da Allah ba ta yaudara ba to wannan shaida takan yi tasiri saboda wannan al'umma tana cikin al'ummate waɗanda suke al'umma ce mafiya alkhairi ina fata an gane shi yasa Allah ce wa yakunu rasulu alaikum shahidan kuma manzon Allah sallallahu alaihi zai zamo shi kuma mai shaida akan ku a ranar alkiyama Allah ya ce wa ma ja'alnal qiblata allati kunta alaiha Allah ya ce bamu sanya alqiblan nan da ka kasance da akan ta ba ita ce baitul maqdis bamu sanya wannan alqibla ba muka sanya ka ka juya ga barin wannan alqibla zuwa ga Ka'aba ba illa alama. sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasul wane ne zai bi manzon Allah sallallahu alaihi sallama. be na gaskiya ana juyawa shi ma ya juya ya kalli wannan alƙibla da aka juya din min manyan kalibu ala aqibaihi daga wanda kuma zai juya da baya da baya ya koma ma addini da baya da baya ya ridda saboda an juya da alƙibla daga baitul maqdisi wato zuwa ɗakin ka'aba kenan sanya alƙibla ta tashi daga baitul maqdisi zuwa ɗakin ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne domin ya jarrabu bayansa Allah ce illa lina alama sai don san. illa lina alama sai don san. lafazin sani, malamai suka ce ba fa yana nufin Allah da bai sani ba yanzu zai sani ba inda Allah maɗaukakin sarki yake da rashin sanin al'amari wai sai bayan ya faru sannan ya sani a'a Allah ya san al'amari tun kamun al'amarin ya faru domin shi da kansa Allah yake cewa wallahu alimun bi zati sudur hatta abin da ke cikin zukata Allah ya sani to me yasa Allah ya ce ba mu sanya wannan alƙibla da kake kanta muka juyar da kai gabarinta ba sai dan mu san sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi sai dan mu bayyana shi Allah ya riga ya sani amma canjin alƙibla shi zai sa al'umma kuma su san waye zai bi manzan Allah bi na gaskiya wane ne kuma zai gare wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kibi saboda an canja saboda haka kenan illa li na'lama ai illa li nuzhira sai dan mu bayyana waye yake biyayya ga annabi biyayya ta gaskiya wane ne kuma zai fandare ya kibi kenan juya alƙiblar jarrabawa ce don a gwada imani a bayyana mai imani na gaskiya kowa ya sani da kuma wanda bayi da imani na gaskiya kowa ya sani wanda dama tana Allah ya riga ya sani ko mun san dama idan ana al'amari na addini ba yadda za a yi a tafi haka sai ka ga Allah ya kawo wata jarrabawa domin a gane me yi da gaske da ma wanda ba yi da gaske ma kana Allah ya zara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib Allah ba zai taɓa ƙyale mummune ba ha sai ya je wani ibtila'i dan a bambance waye yake yi dan Allah waye yake yi ba dan Allah ba to nan ma an kawo wannan ne domin ai wannan jarrabawa din ina fata an gane wasu kuma malaman suka ce a'a illa na allama sai suka ce illa li na man yattabi'ur rasul man yanqalibu ala aqibai sai dan saboda sanin da muke da shi akan wanda ke bin annabi biyayya ta gaskiya da wannan baya amma dai wacce ma'ana ta farko ita ta kuma yana cewa Allah ya yi ne domin ya bayyana da wanda yake biyayya ga annabi biyayya ta gaskiya da wanda kuma yake fanɗarewa a nan za mu ga Allah ya ce wa ma ji'alnal qiblatan lati kunta alaiha ba mu sanya wannan alƙibla da ka kasance da kana fuskantar ta muka sanya ka juya ga barinta ba sai don mai wannan jarrabawa wannan ya nuna ashe Allah ya sanya manzan Allah ya kalli baitul maqdis kenan ina fata an gane to a wace aya Allah ya sanya manzan Allah ya kalli baitul maqdis zahirin wannan aya yana nuna ashe kenan akwai wata alƙibla da manzan Allah ya kasance a kanta kamun a juyar da shi zuwa wato ka'aba to wannan alƙibla gashi mun karanta a hadisai ne ake nufi baitul maqdis to a ina yake cikin alkur'ani cewa baitul maqdis akwai harama akwai babu wannan ya nuna dole alkur'ani da sunna suke tafiya sunna tana fassara qur'ani tana ƙara wa qur'ani bayani ba zai yi ka iya fahimtar alkur'ani ba sai ka hada da ni da sunnar annabi domin shi Allah ya bashi dama ya fassara mutane qur'ani wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kaga anan kawai Allah ishara ya ce ba mu sanya wannan alƙibla da da ka kasance a ta ba maka juyar da kai yanzu ba ina ce kaga a sunna zaka samu baitul maqdis amma babu ita a qur'ani sai dan mu bayyana wane ne ke biyayya ga manzon Allah wane ne kuma wato zai juya ga barin wannan ya ridda domin canja alƙibla ta janyo wasu sun yi ridda ga barin bin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa in kanat laka illa alal ladina hadalla haƙiƙa wannan juya alƙiblar daga baitul maqdis zuwa ka'aba al'amari ne wanda yake mai nauyi mai girman gaske mai nauyin gaske mai wahala illa alal ladina hadalla sai ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya shirya su ne kawai kai tsaye suka juya ba tare da sun shiga cikin damuwa ba Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah maɗaukakin sarki bai kasance zai tozartar da imaninku ba wannan aya ta sauka ne kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan abbas lokacin da manzon Allah ya juya zuwa ka'aba sai sahabbai suke cewa yaya al'amarin yan uwanmu da suka mutu suna kallon baitul maqdis kamun a juyar zuwa ka'aba sai Allah ya ce Allah bai kasance zai tozartar da imaninku ba mana Allah ba zai tozartar da sallolinku ba kenan imani a nan ana nufin sallah kenan inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai tausayi ne mai jin kai ga mutane Allah ka ji tausayin mu Allah ka ji kanmu wannan aya tana nuna mana na ɗaya falalar wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin fa'idodin da wannan aya take karantar da mu tana nuna darajar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana ya nuna al'ummar manzan Allah al'umma ce mai darajar gaske dan me domin Allah yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan sa'an nan fa'ida ta biyu yana nuna mana cewa al'ummar manzan Allah adala ce shi sanya asali a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adalci me yasa saboda Allah ya ce litakunu shuhada'a ala nas dan ku zama masu shaida ga mutane ai Allah baya karɓar shaida sai mutumin da yake adali haka yake wa ashhadu zawai adlin minkum wastashhadu shahidaini min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون daɗi kaga كذا ممن ترضون sai kuma Allah ya ce da al'umman manzala mun sanya ku ne al'umma mai daraja maɗaukakiya don ku zama masu shaida ga mutane ya nuna kenan asalin al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam adali ne shi za asalin musulmi ka ɗauke shi a mutumin kirki sai in ya bayyana safanin haka asalin musulmi in ya baka labari ka gaskata sai in ya bayyana sabanin haka ina fata an gane saboda asalin al'umar adalai ne saboda inda ba adala ba ce al'umar ba zai yi Allah ya sanya ta ta zamo mai shaida ga al'umma ba ina fata an gane ba za ta zama mai shaida ga wato al'ummatai ba sa'an nan ayat tana karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki yakan iya jarrabar bayansa da nau'o'in hukunce hukunci wani lokacin ya wajabta musu wani abu wani lokacin ya haramta musu wani abu wani lokacin ya ga dama ya canja musu wani abu daga wani abu zuwa wani abu Allah ne yana da dama ya yi abin da yake so kuma a san da yake so sannan ayan nan tana karantar da mu wajibi ne abu sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan me illa lina allama man yattabi'ur rasul dan mu bayyana waye daga annabi ya ce a juya a koma ka'aba zai juya ya bi shi wannan yana nuna in abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi shi wannan yana nuna wajibi ne musulmi ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada ya ce zai bi san zuciyarsa sa'annan fa'ida ta gaba wannan aya tana bayyana irin baiwa da Allah madaukakin sarki yayin wannan al'umma kaga me dan me domin Allah ya shiryar da ita wannan al'umma din ya shiryar da ita zuwa ga wannan alƙibla kuma ta shirye ta bi wannan alƙibla ɗin abu na gaba wannan aya tana karantar da mu cewa aiki yana daga cikin imani ayyukan da bayi suke yi imani dan Allah ce amma kana Allah li yudhi'a imanaku Allah ba zai tozartar da imaninku ba ashe sallah imani ce zakka imani ce azumi imani ne haka faɗin kalmar shahada da karatun ƙur'ani da zikiri duk imani ne haka nan kuma ƙuduce girman Allah a cikin zuciya da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaunar bayan Allah duk imani kenan imani aiki ne a gabbai furici ne kan harshe ƙudiri ne a cikin zuciya wannan aya tana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da cewa wannan shine imani domin sallah ta kunshi aiki na gaba ta kunshi aiki na kan harshe ta kunshi hararo ganin girman Allah sanda ake yin wannan sallah kaga a cikin sallah ita kadai ta kunshi duka waɗannan nau'o'in ayyuka guda uku aiki na gaba aiki na zuciya aiki na harshe shi yasa sai Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ai wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum Allah bai kasance zai tozartar da sallar sa'an malamai suka ce wannan aya tana karantar da mu cewa ashe kenan idan musulmi ya yi wani aiki wanda shari'a ta ba shi dama ya ci gaba da yin wannan aikin daga baya kuma sai shari'a ta zo ta soke wannan aikin yana da wancan ladan da ya yi a lokacin da shari'a ta ce a yi wannan aikin ina fata an gane shi bai rasa ladansa ba yana da ladansa ɗari bisa ɗari akan haka bayan Allah da suka rasu kamun a juya alkibla zuwa baitul maqdisi sallolinsu suna nan suna nan a matsayin mummunai haka nan ma waɗanda ko bayan an juya su ma suka juya sallolinsu na baya suna nan na yanzu ma da suka juya suna nan ina fata an gani na'am to lokaci wallahi wallahi to sai tambayoyi wannan bayan ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya allah maɗauki sarki ya karɓi ibadun mu amin sai dai ne tambayan kamar yadda ya ce malam dan allah sunan waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam nake so a faɗa min baka faɗi suka yi masa menene ba saboda kai yana da kyau sai ka rubutu domin a gane me kake so ka ce tambayar ka ta biyu yake cewa malam dangane da lokacin da ake du'a'ul qanud a cikin sallah daga hannu da mamu suke da kuma liman yana so ji menene matsayinsa a sunna ko kuma dai a shari'a to cikin ruwa da suka zo da eh, magana akan alqanud an samu ruwaya da cici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu saboda haka ba laifi wato ya daga hannu din kuma ba laifi mamu in sun daga wato hannu ɗin duba da wato cewa an samu cikin wasu rayuwar an daga hannu kuma dama kamar da muka bayani dangane da daga hannu wurin addu'a idan wato ruwaya ta zo ya daga hannu za a daga hannu inda aka rawaito bai daga hannu ba ba za a daga ba amma inda ba a rawaito ya daga ba ko bai daga ba aka ce za ka iya daga hannu yayin da za ka yi addu'a wallahu alam to mai tambaya ta biyu shi ma bayan ya yi sallama da fatar an sha ruwa lafiya yake cewa a akarmakallahu an gama sahur sai ya koma ya kwanta da ya tashi sai ga cewa ya yi mafarki akar makallahu menene matsayin azuminsa azuminsa yana da idan mutum ya bacci janaba ta kama shi an ɗauki alƙalami akan mai bacci a sai ya farka saboda haka kawai wanka zai yi amma azumin sa yana da wallahi ba tambayar sa ta farko yake cewa aka maka Allahu yin iqaman yayin sallah mutum daya farilla ce ko kuma ya a wajibi ne dan Allah bai taba sallah ta farilla shi kadai kuma a ce ba iqama wajibi ne kai iqama sannan za ka yi sallah ta farilla kai kadai wannan shine abin da ya kamata yake cewa yana ga wayansu suna karanta bismillah kafin abin nan a bayan kamar yadda wasu suke yin bismillah bayan abin nan da kuma kafin karatun sallah eh ana yin bismillah ai mun karanta nan ana yi sai dai manzala koyewa yake ya zo cewa manzala yakan yi yadda ah, wacce ruwaya ta ana zai ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa abubakarin wa umar yastafti huna salama alhamdulillahi rabbil alamin sai dai ruwa ta ce la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim wata ta ce la kuruna fi awwalil qira'a wala fi akhiri to amma samu ruwa da ta ce kanu yusirruna suna sirranta ta in ka duba sifatu salatin nabi na Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah za ga yadda ya kawo waɗannan ruwayoyi alhafiz Ibn al cikin Bulughul Maram sai da ya jero nan ruwayoyin to waccan ruwaya ta cewa kanu yusiruna ha sai ce akan haka ma za a dauki ruwaya da ta zo mutlaka suka kayyade ta da wannan can da yace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwalil qira'a wala fi akhirih ai la yazkuruna ha jaharan kenan saboda wacce ruwaya ta ce kanu yusiruna ha sai kai masa kaidi kenan za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar da aka rawaito min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi kamun ka fara karatun sallah bismillahir rahmanir rahim a boye sannan sai ka bayyana kuma alhamdulillah rabbil alamin ɗinka har zuwa ƙarshe in ka kammala fatiha ma za ka fara sura farkon sura zai yi kyau kai bismillah a boye sannan ka fara karatun sura wallahu alam Allah da hukumar musulunci da musulmi Allah kaskanta da kafinci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya mu mutum Allah ya shiga su da rahama Allah ya samu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك